أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duka yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka da nuna muna wannan marici na uku ga watan goma sha ɗaya miladi a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wato watan zalqada kenan miladiya dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da uku yayi daidai da uku ga watan a watan jun miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyu gamu a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin alhaji idrisu zaria da ke wannan anguwa ta waton kasuwar kanawa da ta shahara da kasuwar kanawa a mandi lokoja a wannan birni mai albarka birnin sokoto domin fara wannan karatu na littafin ilamul muwaƙi'in an alamina na babban malami abu abdullahi kenan shamsuddin muhammad ibn abi bakrin ibn ayyuba ibn sa'd ibn hariz ibn makki ah, zainuddin az-zar'i ad-dimashqi al-hanbali wanda ya fi shahara da ibn al-qayyim al-jawziyya wanda wannan shine karatunmu na farko a wannan masallaci kuma karatunmu iri wannan karatu na farko ga littafan wannan bajinin malami ɗalibi ga shekul islami ibn taimiyya rahimahullah kamar yadda muka ta cewa za a fara wannan karatu da yarda Allah a yau uku ga wannan watan to kuma alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya bamu wannan daman zuwa domin mu ci gaba da wannan karatun kamar yadda muka yi alkawali fatar mu ga Allah subhanahu wataala shine ya bamu ikon yin abun da a daidai a cikin wannan karatun da kuma idan kuskure kuma ya faru muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana kuskure kuma ya ba mu ikon gyarawa don Allah ku muna wannan kofar saboda sauti yana shigowa da yawa kuma yana bata mana recording wane ne ibn al qayyim al-jawzi kasancewar ibn al qayyim al-jawzi shahararren mutum ne kuma ba zuwa muka yi don mu karantar da tarihinsa ba zuwa muka yi don mu karantar da littafinsa ba za mu tsawaita a wajen faɗin tarihinsa ba amma dai akwai bukatar mu ɗan ambaci wani abu kaɗan daga cikinsa na farko dai kun ji sunansa abu abdullah shamsuddini muhammad ibn abi bakrin ibn ayyuba ibn sa'adin ibn harizin ibn makke zainuddin zar'i thumma dimashqi al-hanbali ash-shahir ibn al-qayyim al-jawziyya wanda wannan shine sunansa da kuma nasabarsa yana da malamai da dama daga cikin malamansa ne akwai ibnu rahima rahimahullah wanda ya lizimta har rasuwar ibnu taymiya yana tare da shi sannan kuma babansa abubakar ibnu ayyuba yana ɗaya daga cikin malamansa abul abbas ahmad ibnu abdurrahman ibnu abdul halim eh, al-mun'im wato shine ibnu taymiya din nan yana ɗaya daga cikin malamansa bayan haka yana da ɗalibai da yawa wayannan ɗalibai akwai imaduddin abul fida'i isma'ila ibn umar ibn kathir al-qurashi wanda kowa ya sani a kasan nan wanda ake cewa tafsirin ibn kathir to ibn kathir din mai tafsirin nan dalibi ne ga wannan malami da ya rubuta wannan littafi yana fata an gano nan shekarar da aka haife ibn al-qayyim al a haife ibn al a shekarar hijirar manzo Allah shekara shekara ɗari shida da tisa'in da ɗaya ɗari shida da tisa'in da ɗaya ga hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya rasu a shekara hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗari bakwai da hamsin da ɗaya idan ka haɗa wayannan shekarkarun kaddiba za ka ga ya shekara hamsin da wata biyar kaɗai a rayuwarsa ta duniya idan ka ga yadda malamai suka ambaci tarihinsa ya shekara 50 a shekara sittin da wata biyar a rayuwarsa gaba ɗaya cikin wa'annan 'yan shekarkarun ne ya yi wannan aiki mai yawa wanda tarihin musulunci ba zai taɓa mantawa da shi ba wannan shine ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah a nan 'yan shekarkaru yi wannan aiki yana da littafai da dama wayanda nan littafan da ya rubuta sun zama wani ƙari ne na maktaba ta addinin musulunci daga cikin littafansa akwai littafin da ya yi domin faɗa da bidiya da yan bidiya. wanda ya sanya masuna ijtima'u juyusil al-islamiyya ala gazawil mu'affala wal jahamiyya wannan littafi an ta buga shi ba so ɗaya ba so biyu ba akwai kuma jila'ul afhami fi salati was ala khairil anami shi ma na ɗaya daga cikin littafan da ya wallafa haka kuma ya rubuta littafin da ya sa suna shifa'ul alili fi masailil qada'i wal qadari wal hikma wat ta'lili shi ma dai ɗaya daga cikin littafansa na wa'in da rubuta yana da littafai da dama wanda ke da wannan tabaka zai ga eh, mai take ki ya kokarin ya kawo su littafai daga cike sai ku je ku karanta ta'alif nasa wa'inda suke masu muhimmanci kuri da gaske kuma ɗaya daga cikin malaman duniya wanda duniya ke alfahari da shi ibn al-qayyim al-jawzi kamar yadda muka ambata ya rasu shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara wato 751 Allah subhanahu wataala ya kansa yi masa rahama sai littafin sa wanda zamu karantawa a hali yanzu ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wannan littafi akwai bukatar mu gane ya meye sunan cikakken sunansa wato malamai na sabani game da sunan wannan littafin kamar yadda kuka ji na karanta da dama ya shahara gabakunan malamai da yawa ya shahara da sunan ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina wannan littafin da hakan ya shahara ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina yana da sunan nake guda uku wanda wayannan sunan nake guda uku sukan bayar da ma'anoni guda uku ina fata an gane wannan na ɗaya dai shine wannan da muka karanta yanzu ilamul muwaqqi'ina da wa hamza kasara to sannan akwai a alamul muwaqqi'ina da wa hamza fataha sannan akwai ma'alimul almuwaqqi'ina ar-rabbil alamin a duka sunaye ne wa'anda aka samo daga bakunan malamai da kuma shi mawallafin littafin game da wa'annan sunan nakin na farko dai wanda ya fi shahara kamar yadda muka ambata shine ilamul muwaqqi'ina an samu wasu daga cikin ɗaliban wannan malamin ya ambace shi haka a cikin littafansu kamar ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali ya ambace cewa littafin nan sunansa ilamul muwaqqi'ina da kasara ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin ibn rajab alhambali ɗalibi ne ga ibn al-qayyim al-jawzi ya ambaci wannan a cikin littafinsa sa zailu tabaqatil hanabila a cikin wannan littafin ya ambace cewa wannan littafi ana ce masa ilamul muwaqqi'ina arrabil alamin ya ambace shi da wannan sunan haka ibnul imad shi ma a cikin shazaratuz zahab shi ma ya ambaci wannan littafi da wannan sunan ilamul muwaqqi'ina arrabil alamin ibnu hajar al-asqalani waton al-hafiz kidan shi ma ya ambace shi a littafinsa ad-durarul kamina shi ma ya sa masa wanda ya ambace shi da wannan suna ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin imam suyuti cikin bughyatul wuati shi ma ya ambace shi da wannan sunan ya sa masa suna ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin imam shaukani shi ma kansa ya sanya ya ambace shi da wannan suna cikin littafin sa al-badru tale imam zarkali shi ma ya ambace shi da wannan suna a cikin littafin sa al-alam haka haji shi ma ya ambace shi cikin sa kashfu dhununi safa uh, as-safdi shi ma ya ambace shi cikin littafinsa ayanul asri da wannan sunan haka da littafinsa na biyu ma al-manhalu safi shi as safdi ya ambace shi da wayannan sunayen guda da wannan suna cikin littafin nasa guda biyu eh, al-baghdadi ya ambace shi cikin littafinsa uh, hadiyatul arif uh, abin nan hadiyatul arifin shi ma kansa ya ambace shi da wannan sunan wannan sunan shi yasa ya shahara ɗaya daga cikin malaman saudiya yanzu ya ambaci wanda ya hakiki wannan littafin ya ambaci cewa ya ji malamai da dama a zamaninsa suna ambatan wannan littafi da wannan sunan cikin wanda ya kawo hadda muhammad nasiruddin albani ya ce shi ma ya ji shi yana ambatansa da suna ilamul muwaƙina Muhammad Salihu al-Husaymin yace shi ma ya je shi ya ambace shi da ilamul muwaqqi'ina wa al-fawzan al-fawzan shi ma yace ya ambace shi da suna ilamul muwaqqi'ina to kaga dai wannan sunan da ya shahara kenan suna na biyu shine a na'am bayan wa'annan da suka ambace shi hakan to shi ma wanda ya rubuta wannan littafin bayan ya rubuta a littafin sai ya ambace shi da wannan sunan akwai wasu littafai da bayan ya kammala wannan littafin ya ambaci wannan littafin da wannan sunan a cikin littafin nashi da ya rubuta wasu littafai na daban ba wannan littafin ba ya ambace shi da wannan sunan kamar littafinsa da ya rubuta alfawaid da at-tibyanu fi qasamil qur'ani wannan sa na guda biyu duka ya ambace su da wannan suna ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yace sunansa kenan a cikin wannan littafin nasa guda biyu kamar yadda ya sake ambata sa cikin igasatul lahafan shi ma ke sunansa kenan abu na uku wanda zai tabbata mana littafin da sunansa kenan ilamul muwaqqi'in an samu nuskoki da dama da suka rubuta shi da wannan waton ilamul muwaqqi'in ar rabbil alamin wannan ma da ke ga hannunmu ku ga haka aka rubuta na'am to yanzu mun ji wannan suna na biyu shine alam alamul muwaqqi'in shi ma kansa an samu malamai da dama so ambace shi dake ba mu son mu tsabaita a wannan gihin so ambace shi da alamul muwaqqi'in sannan an samu wa'anda suka ambace shi da ma'alim ma'alimul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wa'annan sunayen guda biyu ma'alim da alam suna kusan ba da ma'ana daya amma abinda malamai ke cewa ne, wancan kalima ta farko wanda ta yi shara ga wannan littafi cewa ilamul muwaqqi'ina to yana son ya nuna ma kamar ana son a ce wato sanar da masu sainin game da ubangiji Allah mai girma da ɗaukaka sanar da masu sainin game da wato mi ake sanar da su a sanar da su wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci cikin wannan littafin wanda ana aka ce to dole kenan an samu hazafi domin in ka bashi wannan ma'anar ilamul muqina sanar da masu sani masu sa hannu game da Allah domin idan ka zo kake abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne ko abu kaza shari'a ne kamar ka sa hannu cewa doka ce ta Allah to kaga za a sanar da kai kai mai wannan sa hannun domin a matsayinka nawa matsayinka na malami al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne su ko annabawa ai ba wani abu suka gadar ba ilimi ne suka gadar su kuma annabawa suna karbowa ne daga wajen Allah to yanzu malamai su ne ke zama makofinsu yanzu su ma suna sani in malami ya sa hannu yake abu kaza halal ne kamar yana so ya nuna cewa abu kaza shari'a na kuma Allah yake mai yazo ya sa hannu a madadin Allah to saboda ka yanzu za ya kamata ka san matsayinka shi na mai ibn al-qayyim al so ya sanar da kai a cikin wannan gurin shi yasa ke ilamul eh, muwaqqin kenan sanar da wa'anda ke wannan sani su san matsayin su sannan kuma su san abin da ya ka'idodin da ya kamata su dauka domin su ci gaba da sani game da madadin Allah wannan shine ma'anar ilamul muqina zai baka amma idan ka koma a alamul muqina yakan baka ma'anoni guda biyu shi kuma na farko dai zai iya da wannan amma dai suka ce yahi ba da karfi ga bayar da ma'ana a alamul muqina wato wasu alamomi daga alam alam kuma yana nufi alama kenan sai nuna a alamul muwaqqi'ina wasu alamomi na masu sanin game da Allah alamomi ne wanda su na alamomin na masu sanin ne waye masu sani su ne malamai kenan akwai wasu alamomin da ya kamata a ce sun sani kamin su yi sanin su ne ka'idodin shari'a a wajen halattawa da wajen haramtawa da wajen shar'antawa da wajen batawa to akwai wasu alamomin da ake amfani da su don a gani sai ya zama kenan littafi yana so ya karantar da kai wasu qawaid na fatawa da wasu qawaid na tashari'i da wasu masale na tashari'i ina ba ta gane wannan to kuma wannan sunan sai malamai suka ce gaskiya idan za a koma maka'ida da ma'ana za a ga wannan yahi ma da ma'ana mai kyau a alamul muwaqqin maimakon in illamul muwaqqina saboda ma'ana ta fi zama hitowa da karara domin babu wani hasbi a ciki kawai dai wasu alamomi ne wa'inda muwaqqina ke amfani da su a wajen tabbatar da shari'a alamomi ina fatan gano nan suka ce kuma haka kuma a alam yakan bayar da ma'anar wato alam wato yana bayar da ma'anar daga alam ko kuma allama allama kuma yana nufin babban malami to sai ce a alamul muwaqqi'ina manya manya malamai masu sa hannu to amma sai suka ce to in shi na kuma dole sai an wa wannan abin nan na farko sai an mai mu'arifa sai da ke al'alam al-muwaqqi'ina ba alamul muwaqqi'ina ba mudafu ba sai dai al-mubtada wal khabar ko kuma sifa wal mawsuf ko al'alam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin kina sai ya zama manya manya malamai masu sanin game da Allah to sai suka ce to wannan shine ma shi Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake ne suka ce ai dalilin su kuma shine ai ciki ya ambaci manya manyan sabai ya ambaci masu fatawa cikin sabai ya ambaci masu bada fatawa cikin sabai, ya ambace su sai malamin suka yi musu raddi suka ce a to ai idan ka kasa littafin zaka ga kason da aka yi bayani game da wayannan manyan malamai da da sauran abun da littafi ya kunsa bai kai ko kashi ɗaya bisa goma ba kashi ɗaya bisa goma bai kai ba da littafin gaba daya ya wani dan fasulla ne kada aka yi amfani da su aka ambaci wayancan sabai da sauransu to amma sauran duka ba su ne wato bai koyuwa a ce kashi ɗaya bisa goma shi na aka yi magana game da mawdu'in littafin gaba daya kaga bai kamata ba kenan to shi suka ce a wancan dai magana ta farko ta fi a alamul muwaqqi'ina suka ce ai an samu shi ma kansa ibn al-qayyim al-jawzi wani lokaci yana ce masa ma'alimul muwaqqi'ina suna na uku kenan ma'alimul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin idan ka ce ma'alim shi ma ai wato daga alam din ne ma'alim wato alamomi wanda al-muwankai almuwaqqi'ina za su yi amfani da su a wajen gano hukunci ko kuma tabbatar da shari'a suka ce ta zai koma ma'anar a a'lamu kenan to wannan dai ma'anar ta alam ta fi zama ta fitowa ga hili amma littafi ya fi shahara da ilamul muwaqqi'ina ina bauta an gano kuma ilamul muwaqqi'ina shi ba zai baya bayar da ma'anar a a'lam zai bayar da ma'anar sanarwa sanar da masu sa hannu kwa'idodin da ya kamata su dauka to sai malam suka ce to wannan tunda an samu nuskoki da wancan an samu da haka an samu shi ma malamin ya ambace shi da alamun lokaci lokaci ambace shi da ilam lokaci ya ambace shi da ma'alim suka ce to ba laifi ne ba a ce mutum yana da littafi za ma ya sa masa suna guda biyu ai ba matsala ta zauraka ba batun kuskure ne ko kuma daidai ba duka daidai ne in kace alamul muwaqqi'ina kai daidai in kace ilamul muwaqqi'ina kai daidai in kace ma'alim al muwaqqi'ina ar-rabbil alamin kai daidai suka ce amma akwai wasu sunaye guda biyu da ake masa wanda kan kai sai kuskure ne akwai wanda ke ce masa e, ilamul muwaqqi'ina an alamin suka ce wannan kan kuskure ne akwai wanda ke ce masa a alamul muwaffiqina an alamin suka ce wannan shi ma kai ne kuskure ne to Allah ka zamu gani a takaice kenan to bayan mun gane suna wannan littafin sai mu dawo menene mawdu'in wannan littafin ibnu qayyim al-jawzi mafi yawa littafansa ka gane mawdu'in sa abu ne mai wahala saboda kokolwarsa kokolwace danya mai kwasowa ko ina yakan ɗauko ma littafi kamar yadda kaga tsarin malaminsa dai ibn qayyim al-jawzi ibn taymiya shi ma kansa ne lokaci in kana karatu littafinsa da wahala ka samu littafinsa a ce wannan littafi yana magana game da tauhidi zalla wallahi ana tauhidi ake fadawa a wallah <laughs> ina wata ga tunda dai duk musulunci na su sun dauka kawai da matsalar musulunci gaba ɗaya dai musulunci na da suna magana abu kaza yanzu kuma zaka ji wata matsala kuma ta shigo ciki yanzu kamar mai wa'azi mai wa'azi musamman ya buƙaci ya dauko maudu'i yana magana game da tauhidi an yi ma zaka ji ya dauko wani maudu'i wanda kuma ba tauhidin ba ya shigo ciki to haka littafan ibnu al-qayyim al-jawzi suke haka littafan wato ibnu taymiya suke sauraka yana da wahala ka tantance wani maudu'i yake yanzu baka ya ce ma wannan littafi yana magana game da fiqhu ko yana magana game da usulul fiqh ko yana magana game da tauhidi ko yana magana game da kaza duka yayi magana kansu ko yana magana game da falalar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yana magana game da falalar shar'antawa da hikimar shar'antawa duka ya magana akan su ko ina ya diba ina wata an ganin shi yasa suke cewa littafin dai kamar yana eh, wato yana mu'alajar mabahisa usuliyya wasu mabahis wanda suka shafi usulu yana mu'alij eh, su yana yana su wasu iradat fiqhiyya da kuma iradat wanda suka shafi fiqhu ha aqdu asrar shari'a wanda na abubuwan duka sai kulla su akan cewa don a gano sirrin shari'a sirrin shari'a kai menene yasa aka shar'anta ma abu kaza ga dalili dalilin kuma zai fita littafi Allah da sunnan manzo Allah da kiyasi bayanani sai dai yayi bayani game da qiyasi bayani mai fadi a cikin wannan littafin a cikin wannan bayanin nasa da ya game da kiyasi ya ambaci ba yadda za a yi kiyasi ya saba ma shari'a yace kuma ba yadda ya saba ma nafsi yace ba yadda za a yi kiyasi sahihi ya saba ma hankali yace kuma ba yadda za a yi hankali sahihi ya saba ma kiyasi sahihi ina wata ga da wannan duka ya bayani cikin wannan littafi Allah saka mai da alkhairi to a gurguje da yake muna son mu fara wannan littafin kuma muna son littafin da yake yana da yawa muna son mu kare shi to amma za mu dai bayani a ƙarshen karatu amma akwai magana mai zurfi za mu fara littafin kai tsaye ibn al-qayyim al ya fara wannan littafi na cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa khalqahu atwara dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma da ya halicci sa. adawaran zamani bayan zamani hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kai zaman da babu ka babu alamar ka domin ka ma bai zo duniya ba ballinta ka kuma kai zama lokacin kana nan cikin alamu zarra ina ba ta gano nan ka kare wannan daur ka zo daur na zama cikin tsatson babanka rabi cikin eh, karangarmar mahaifiyarka rabi kaga har yanzu ne lam yakun shay'an mazkura aka kare wannan ka zo ka zauna cikin mahaifiyar wato cikin mahaifar mahaifiyarka wannan wani dauri ne wata rayuwa ce wadda ta sha bamban da wadda kake a hali yanzu aka ka kare wannan rayuwar ka zo kuma kai rayuwar zaman ka duniya ka zo duniya wannan rayuwar da kake tusa da ka faro duniya zuwa barinta wannan rayuwa ce sannan zaka je kai wata rayuwa a nan gaba wadda ta shafi zama cikin kabari barzakhiyya hayatan barzakhiyya za ka yi wannan rayuwar ita ma kuma za ka kare ta in ka kare za ka je kai wata rayuwa ta har abada bayan tashin kiyama kenan in ma ilal nari wa in ma ilal janna to kaga khalaqa khalqahu atwaran kenan sannan lokacin da kake ma cikin cikin ka ai daurin ba da daurin ne ba kana digon mane ka koma mi ka koma ko in ce muka koma Allah ka samu gani to daga nan kuma muka zo duniyar nan to shine yace alhamdulillahi allazi khalaqa khalqahu atwara zamani bayan zamani lokaci wato zawa daban-daban wa sarafahum fi atwar takhliq kayfa sha'a ya juya wa'annan halittun nasa a cikin wa'annan zamunna wani dau dau dau dau na halittarsu waje halittawa yadda ya ga dama wani asa ya dade duniya wani baya dadewa wani ya dade cikin mahaifa wani baya dadewa wani ya zo ya dade cikin barzakhiya wani baya dadewa wani ya shiga wuta wani ya shiga aljanna yadda ga dama haka yi ka izzatan waqtidaran wannan kuma yayi shi ne don shi Allah shine al-azizu yana da izza yana da isa ya ishi kansa bai sa in yayi ka baka cewa kai Allah don me kai ni haka a canza baka isa ba a yayi ne don izza ya isa yi ka haka waqtidaran kuma mai iko ne ina wata gano na shi yasa yi ka haka yayi mu haka wa arsala rusula ila al ya turo manzanni zuwa ga al wayan da ka kallafa mu aiki wannan kuma yayi wannan aikin ne e izaran minhu wa inzara don ya yanke hanzare da kuma don yi gargadi gare su don kaka tashi ran tashin kiyama ka ce ya Allah ma atana min nadirin wala bashirin ya Allah baka zo muna da mai gargadi ba Allah baka zo muna da kowa ba shi yasa Allah aiko manzanni aka zo aka yi maka wa'azi aka karantar da kai alqur'ani aka karantar da kai hadisi aka nuna ma shari'a aka nuna ma hanyar aljanna aka nuna ma hanyar wuta ran tashin kiyama baka da uzurin da zaka cewa ya Allah wallahi ni dai inda aiko min da manzani da na imani to an riga aiko baka da uzuri an gane shi yasa ce izaran wa inzaran da kuma gargade manzani sun zo su yi gargade mubashirin wa munzirin ina fata an gano nan fatamma bihim ala man ittaba'a sabilahum ni'matahu asbigha Allah ya cika ni'imar sa ga duk wanda ya bi hanya wa'annan manzanni in Allah ya saka kana cikin mabiya hanya annabawa Allah to dunima Allah ya riga ya maka Allah ya turo manzanni su yi bayani kwatta filla dalla dalla idan Allah ya maka arziki ka fada cikin masu biyan annabawan to iya nima Allah ya gama yi maka ita wa aqama bihim ala man khalafa mana'ijahum hujjatahu al-baligha Allah ya tsayar da hujjarsa ga duk wanda ya saba ma wa'annan annabawan ran tashin kiyama bai da hujja Allah ya ta ya kafa masa hujja in aka je ran tashin kiyama alam atikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kaga ga hujja karara an kawo maka kin ba aiko ma da manzo ba ai an aiko ba yi bayani ba an yi babu qur'ani akwai babu hadisi akwai to don me ka bi hanya kayarki yace shi da ce to sai ka bi shi tuna ka bi shi duniya nan ma sai ka bi shi shi ko wuta yayi ya Allah ka kare mu daga an riga an gama hujja fa nasaba dalila ya kafa hujja wa anara sabila ya haskaka hanya wa zahal ilala ya gusa da duka wata illolin da zaka iya kafa hujja kace abu kaza ya hana mai imani duk an gusar da su babu wata hujja babu wata illa da zaka kawo wa qada al ma'azira ya yanke duk wani hanzarin da zaka iya kawo idan baka bi annabawa Allah ba wa qama al hujja ya tsayar da hujja wa wadaha al mahajja ya bayyanar da hanya ta biya wa qala bayan ya bayyana da hanya yake haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula yace to ga hanya ta ga ta nan ku bi ta baya ma bayani ta kwatta billahi qur'ani hadisi yace to ga ta nan ka bi ka ga riga an yake hanzari gari ka wa haula'i rusuli kuma yace wayannan manzanni nawa da ni turo muku inji Allah ga sunan mubashirina wa munzirina masu bushara masu gargadi li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su sami wata hujja ga Allah su ce ma Allah akwai dalilin da yasa ba su bi Allah ba bayan Allah ya turo manzanni babu wata hujja babu ni dalilin da za ku kawo wa fa ammahum bid da'wati ala alsin rusulihi hujjatan min huwa Allah aka gami ya gami halittan gaba daya ya gami mutane gaba daya da wa'azi annabawa annabawan da suka zo ba su bare ba suka ce banda wani banda wani da wasu ta gami kowa annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu ta gami duniya gaba daya annabawa Allah da wasu ta yadu kowa ya ji Allah akwai Allah ya ji akwai annabawa Allah ya ji aiko annabawa Allah kuma ga abin da aka aiko su da shi aiko su da tauhidi duk wannan an game kowa da kowa kahiri ya jiya musulmi ya jiya kaga ya game su gaba ɗaya kenan bayan ya gama su daga kuma wannan yake adalan minu don adalci wa khassa bil hidayati man sha'a minhum ni'matan minhu wa fadla amma sai keɓance waɗanda so kuma za su amfana da wannan saƙon ya keɓance su da mi ya keɓance su da shirya an riga an aiko da manzannin an riga an gami kowa da kowa amma kowa da kowa zai yi imani a wasu dai za su yi imani to wanda Allah ya nufa da ni'ima to shi zai imani wanda Allah ya wa arziki shi zai imani wanda kuma Allah bai masa arziki ba zai dai jiya amma ba zai imani ba fa qabila ni'matal hidayati man sabaqat lahu min Allah sabiqatu sa'adati wa talaqaha bil yamin wato man sabaqat lahu min Allah sabiqatu sa'ada wanda arziki magabaci ya gabata ya same shi na ni'ima to shikenan sai ya zama fa qabila ni'matal hidayah sai karbi wannan ni'ima kenan idan Allah ya yi ka da ni'ima sai ka karɓi wannan shiriya wa talaqaha bil yamin sai ya karɓi wannan shiriya da hannun dama ya karɓa hannu biyu Allah ya kawo yake alhamdulillah ya karɓa ya gode wa Allah annabi ya zo da shi ya karɓa ya gode wa Allah to wannan wanda Allah ke nuha da arziki kenan wanda muke fatan mu zama a cikin su wa qala har ma bayan ya karɓa ya karɓi littafi Allah da sunnan manzo Allah da shari'a Allah ya imani da Allah da manzanni Allah yake rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka an'amta alayya ya Allah ka tusha mini ka bani dama in yi godiya da nemar da kan man da nemar da kai mini ni kaina karan kaina da kuma nemar da kai ala walidayya akan mahaifana uwa da baba wani amala saliha kuma in aiki na kwarai tarbahu wanda Allah zaka gamsu da shi ka yadda da shi domin aiki ko da kai kana gari ne salihan ne in Allah bai da shi ba ba salihan na ba ina wata gado ne ke ce ka bani dama in aiki salihan tarbahu wanda ka yi da shi wa da khalli bi rahmatika fi ibadika salihin ka sanya ni cikin bayan ka salihai da ka ya Allah wannan shine wanda Allah mai girmar daukaka ya nuhe shi da ni'ima shi ya karbi wannan shiriyar da annabawan suka zo da shi kuma yayi wannan godiyar amma bakin ciki wa raddaha man galabat alaihi shaqawa wanda tsiya tarrin shi shi ko sai watsi da wannan shiriyar da annabawa suka zo da su walam yarfa biha ra'sa bai daga kansa ma ya kalli abin da annabawa suka zo da shi ba ballante yi imani bainal alamina fa hadha fadluhu wa ada'uhu wannan ko kyauta Allah ne falala Allah ne ya sanya ka cikin da suka karba wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba abun kyama ne ba kyautar ubangijinka ba abun gudu ne ba kyautar ubangijinka abun karba hannu biyu biyu ne shi yasa wancan ya karba hannu biyu biyu wancan kuma sai ya ki karba to Allah ka kare ni wala fadlahu bi manunin falala Allah ba abun hanawa ne ba Allah bai hana falalarsa Allah mai baiwa ne kuma yana ba da falalarsa ga wanda ya dama wa hadha azluhu wa qada'u wannan kuma adalci Allah ne hukunci Allah ne Allah muna godiya gare ka da ka hukunta mu muna musulmai masu biye shiriyar ka Allah ka kashe mu haka la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun to shi Allah ba a tambayarsa game da abin da yake yi amma so mutane akan tambaye su ga abin da suka yi gaba daya duka ne wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin manzani ma za su musu tambaya kuma da aka aiko mu manzani za mu yi muku tambaya amma shi Allah fa ka masa tambaya baka isa ba kuma ba wanda ya isa fa subhana man afada ala ibadihi ni'ma Sarki ya tabbatar ma wanda ya zuba ni'imar su akan bayinsa wa kataba ala nafsihi rahmata ya rubuta ma kansa rahama wa auda alkitaba alladhi kataba ya cusa ya saka a cikin littafin nan nasa da ya rubuta ya saka cewa anna rahmatahu taglibu ghadabahu rahama Allah ta rinja hushin Allah Allah yana da rahama Allah yana da hushi amma rahamar ta fi hushin yawa shi yasa kake gani idan ka ga mutum cikin wuta tashin kiyama ana babbaka yana shan wahala karka tausasa masa saboda mi saboda nan duniya Allah ya ce in kai aiki guda na alkhairi za a rubuta ma lada goma amma idan kai aiki guda wanda yake na sharri ne na wuta mai kai ka wuta sai a rubuta ma guda sannan kuma ba daga aikatawan za ka rubutawan ba sai an baka chance na tuba in ka tuba a shahi ba a ma rubutawa dama ba a rubutan ba in baka tuba sai a rubuta guda kadai amma kai mai aiki alkhairi kana niyya tun baka aikata ba a ce a rubuta mai daya yana aikatawa sai a ce a rubuta mai goma wani lokaci a ce kai a rubuta mai ma saba'in wani lokaci a ce kai dari bakwai za ka rubuta masa wani lokaci a ba'afan kasira rubuta mai ninki mai yawa yanzu wanda ake yi in yi aiki guda a bashi goma akalla shi ko wancan aikin guda a bashi daya yanzu ɗaya ɗaya ɗaya na har yanzu ya rinjaye goma goma nan ai kaka shawara kina aka sa shi wuta wallahi kaka yi tausayi ne Allah ka tausasa muna saboda ka Allah Allah mai rahama ne yace anna rahmatahu taglibu ghadaba rahama Allah ta rinje hushin Allah wa tabaraka man lahu fi kulli shay'in ala rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa ilmihi wa hikmatihi afdalu shahid yace girma ya tabbatar ma wannan da game da rububiyarsa cewa Allah shine mai halitta shine mai kowa da komai wa wahadaniyatihi game da kasancewar Allah shi kadai ne baya da na biyu wa ilmihi game da ilminsa wa hikmatihi game da hikimarsa fi kulli shay'in kuma dukkan komai ma to yana da adalu shahidin yana da shahidin da ya wuce kowane adalci yana da mai bada shaida game da wa'annan duk wanda ke da adali bai kai mai bada shaida game da cewa Allah shi kadai ne ba Allah shi ke halitta Allah shi ke azurtawa Allah shi ke da komai shi ke da komai Allah yana da ilimi Allah yana da hikima to duk uh, mai bada shaida game da haka yayi kowa adalci domin annabawa Allah ne sai kowa adalci mala'ikun Allah ne sai kowa adalci salihai ne mutane kirki ke bayar da wannan shaida sai kowa adalci hankalinka da zuciyarka in dai hankalinka lafiyayye ne adili ne shi ma zai bada shi da haka to kaga shine ke da adalu shahidin kenan walam walau lam yakun illa an faba fabala baina ibadihi fi maratib al-kamali hatta adala al-alaf al-mu'allafatu minhum bir-rajul al-wahidi yake inda ma babu wani abun da zaka kafa hujja da cewa Allah mai hikima ne Allah mai baiwa ne sai kawai ka kalli yadda Allah ya fifita wasu bayin Allah ka ga mutum guda yana kwaburin ɗin dubban mutane mutum guda yana kwaburin ɗin dubban mutane ai wannan ɗaya isa ka gane cewa Allah na da falla ƙarya ta nike yi yanzu ga mu da gwamnan jihar Sokoto yanzu gwamnan jihar Sokoto sai a samu mutum ɗari misali ne nike so in kawo muku mutum ɗari su fito su ce za su koma fati kaza sai shi ko gwamna ce in ɗari suka koma shi ba zai koma ba fatin za ta karbi mutum ɗarin can ta yi hasarar gwamna <laughs> to Allah tsakaninku da Allah ba a za su ce a'a so su yi da son gwamna ya koma fatin su idan gwamna ya koma fatin su ba mutum ɗari da wakila mu ɗaruruwa ne za su samu kaga mutum guda ya yi wa ya yi ɗaruruwa yanzu ga ba sai na faɗi ba je ka auna duk manyan manyan yan siyasa mu yanzu misali sokoto muke a ce ma ga alu nan yanzu alu da mutum ɗari a siyasa sokoto wayahi to bangaren siyasa wake nan wannan zaka iya gane cewa ashe Allah na fifita mutum guda akan ɗaruruwa yanzu ga Sheikh Malam Jafar Mahmudu Adam da Allah a karbi rayuwarsa ni dai na san da cewa da za a cewa kanawa su ba da mutum ɗari su fanshi rayuwar malam jafar wallahi da sun bayar ko su ku tawana suna bayarwa <laughs> karyata ni hey to ashe Allah na iya kawo mutum guda wanda rayuwarsa ta tsara dubbai ba ɗaruruwa ba dubbai to shi na malam ke cewa da dai ba ma babu komai cikin wa'yanci abubuwan da muka ambata mana nuna cewa Allah na da falala ka hangi wannan kawai ka ga Allah ya ba wani bawa Allah falala fiye da ɗaruruwan mutane ka ɗan kasuwa wani ya mallaki dubban kuɗi akwai ɗan kasuwa guda wanda ya hidu wanda a sokoto kuɗi ko ko babu shi mutum gudana ya hidu a haɗa ɗan kasuwan sokoto duk ya hisu shi ɗai to ashe a duniya da lahira Allah na fifita mutum guda akan dubban mutane wannan shi kada ya isa ka gani cewa Allah yana da falala zalika Liyya ibadahu ko liyu'allima ibadahu annahu anzala tawfiqa manazila wannan Allah ya yaka ne don ya koya ma bayinsa cewa Allah fa ya saukar da dacewarsa in ya saukar da dacewa gare ka kan dace alhamdulillah sai kaga mutum kaman mai hankali na bai gane ba sai kaga wani ya tashi gidan da ba a babu tarbiyya sai kaga ya tashi da tarbiyya don ku gane cewa ashe dacewa ga hannu Allah take baiwa ga hannu Allah ne yake wannan eh, liya'lama din ka ya karantawa liya'lama ibaduhu sai ka maida ibaduhu fa'ili kenan ka ya karantawa liyu'lima liyu'lima ibadahu ko liyu'allima ibadahu don sai ibadahu ya zama fuli bihi don shi Allah ya koya ma bayinsa hakan ko ko don bayinsa su san da hakan duka ya karanta hakan an gani wa annal fadla bi yadillah falala tana hannu Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadli al ahmaduhu ina gode ma Allah kaga duk mukaddima wa shi yasa nake ce muku ba do ba sai mun tsaya muna fada da bayani ba don duk bayanin da zamu yi ya gama yi kawai mu karanta kawai an gani ahmaduhu ina gode masa wa tawfiqu lil hamdi min ni'amihi kuma Allah ya datar da kai ka gode ma ni'imar da Allah ya yi ma wallahi shi ma kansa yana cikin ni'ima ma ce ka gane Allah ya ma nima ka gode wallahi wani Allah ya mai nima ga can bai gode ma Allah kullun zargi Allah yake kuma ga nimomi Allah ya masa to ashe kai ka gane Allah ya ma nima haka gode ma Allah wannan kada ya ishe ka wato nima ce daga wajen Allah Allah ka kara mana wannan ni'ima wa ashkuruhu wa shukru kafilun bil mazidi min fadlihi ina gode ma Allah kuma godiyar Allah ba shakka shine ke bada lamuni na kara maka in ka gode ma Allah sai ya kara maka wala in shakartum la azidannakum zai kara ma falalarsa wa karamihi da karamcinsa wa kasamihi da rabon da ya raba sai kara maka wa astaghfiru ina roƙon gafararsa wa tubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi min zunubi daga zunubai allati tujibu zawala ni'amihi wa hulula niqamihi wayanda ke dawamar da wayannan zunuban ke wajabtar da gushewar ni'ima Allah da kuma fadawa cikin hukumar Allah ina wata an gane wannan an gani na wa shadu allah la ilaha illallah ina shaida ba wanda ake bautawa da cancanta ba Allah ba wa da hula sharika la shi kadai ke bai da bokin tarayya kalimatan qamat biha al-ardu was samawati wannan kalima ta tauhidi la ilaha illallah wahdahu la sharika la kalima ce wadda sama da kasa suka tsayu akan ta saboda ta sama da kasa sun tsaya akan adalci kuma wannan kalima iyakar adalci ita ce adalci wannan kalima ta tauhidi kaga ana ce ma jumla kalima ko ga malaman nahawu ana ce ma jumla kalima ana ce ma ma wato jawabi gaba daya sai ce masa kalima alqal sultanu kalimata sarki yazo zo yayi magana dan yayi kalima ba kalima guda yayi gudu ba a'a jawabi yayi bai zo amma ce masa kalima to kaga shi na ke cewa wannan kalima ashhadu an la ilaha illallah kaga jumla ce kuma mai yawa amma kake mata kalima kalimatu shahada kenan wa kalimatullahi hiya al-ulya wannan eh, kalima akan ta ne sama suka tsaya wa fattara Allah alaiha jami'al makhluqat Allah ya halici bayi gaba da aka wannan kalimar dukkan bawa zai zo da tauhidi illa anna bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani amma asali kowa zai zo da tauhidi haka haka haka kowa fitar sallahi lati fatara nasa alaiha la tabdila li li khalqillah wa milla aka wannan kalima aka assasa addini Allah wa akan ta kafa al-qibla wa li jihadi aka wannan kalimar aka zare ta kubba na yaki wa biha amara ta'ala jami'al ibad aka wannan kalima aka dukkan mu haɗu rasulullah fa hiya fitratullahi allati fatara an-nasa wannan ita ce fitra Allah wata asalin halittar Allah da aka halicci kowa akan ta duka kowa ya zo tauhidi sai dai daga bayan ya iske iyaye ne yahudawa ya koma ba yahudi ko iske kristoci su mai da shi ko maguzawa su mai da maguzawa ko duk ko menene dai sai koma ta amma dai asali ya zo musulmi ne fitratullahi allati fatara wa sa'ada ko kuma wa ita ce mabuɗi ga ibada ga Allah sai da ita kake bauta Allah in ka bauta ma Allah babu tauhidi babu ibadar wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dukkan aikin da wanda bai da tauhidi yayi a tashin kiyama babu shi saboda ka aiki baya inganta sai da tauhidi allati daha da umam ala al-sunni rusulihi ilaiha wanda wato al'umma suka rinka kira zuwa ga wannan bisa ga halitta annabawansa ko kuma da al'umama wadda Allah ya kira al'umma zuwa gare ta ala al-suni alsuni rusulihi ilaiha zuwa ga halitta bisa ga halitta annabawa kenan Allah ya kira al'umma ilaiha zuwa ga wannan kalimar ala al alsuni ar-rusul bisa ga halitta annabawa Allah ya turo annabawa mubashirina wa munzirina suna kira al'umma zuwa ga wannan kalimar. duka annabawa Allah gaba ɗaya da suka zo ba wani annabin da aka aiko sai da wannan kalima wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at Wa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun duka annabawa da wannan kalima suka zo kenan kuma da akan kalimar suka kira wa hiya kalimatul islam ita ce kalimar musulunci gaba dayanta wa miftahu daris salam kuma ita ce miftahu daris salam ita ce mabuɗi ga gidan assalam wa asasul fardi ita ce foundation tushe na farlantawa wa sunna da sunnantawa wa man kana akhira kalamihi la ilaha illa allah dakhala janna wanda karshen kalimarsa shine tauhidi kalimar la ilaha illa allah zai shiga aljanna Allah ka samu ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa Allah ne manzon Allah ne wa khiratuhu min khalqi kuma zababbe ne da cikin halittarsa wa hujjatuhu ala ibadihi kuma hujja Allah ne akan bayinsa wa aminuhu ala wahyihi kuma amini Allah ne akan wahayinsa Allah ya aiko shi matsayin aminin Allah arsalahu rahmatan lil alamin Allah ya aiko manzo Allah ya zama rahama ga duniya gaba daya wa qudwatan lil alamin Allah ya aiko manzo Allah ya zama abun koyi ga duniya gaba daya wa mahajjatan lisalikin Allah ya aiko manzo Allah ya zama hanyar bi ga masu nema hanyar bi wa hujjatan alal mu'amilin Allah ya aiko manzo Allah ya zama hujja akan masu kididanci masu saurin kai wa hasratan alal kafirin Allah ya koma manzo Allah domin ya zama hasara ga arna wa'inda ba su bi shi ba za su yi hasara za su yi nadama arsalahu bil huda Allah ya aiko shi da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaskiya baina dai sa'a kamin sa'a ya aiko shi kamin sa'a yana zuwa sa'a na biye da shi bashiran wa nadhira yana mai bushara ga wanda ya bi shi zai shiga aljanna wa nadhiran yana mai gargadi ga wanda ya saba masa shi ko zai shiga wuta wa da'iyan ila Allah bi iznihi yana kira zuwa ga Allah da izinin Allah wa sirajan munira kuma haske ne fitila ce mai haske wa an'ama bihi ala alil ardi yayi ni'ima akan mutanen duniya babban ni'ima ce aiko muna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni'matan la yastati'una laha shukura ni'ima ce wanda ba ma iya gode ma Allah akan wannan ni'ima sai dai mu yi abin da muke iyawa amma ba ma iyawa ya Allah muna ƙara godiya zuwa gare ka fa madahu bi mala'ikatihi al-muqarrabin Allah ya karfafa shi da mala'ikunsa wa'inda suke makusanta Allah ya turo masa mala'iku suka karfafa shi akwai ruhul qudusi mala'ika jibrilu da sauran mala'iku suka zama karfafawa ne ga manzon Allah wa ayyadahu bi nasrihi Allah ya taimaka ma manzon Allah da nasararsa ta hanyar bashi nasara akan arna a lokacin da yake yakin su ta hanyar daukar da'awarsa yana shigar da ita a zukatan mu'mine suka karba akan imani wa bil mu'minina kuma ya karba manzo Allah da masu imani sallallahu alaihi wa sallama wa anzala alaihi kitabahu al-mubin ya sauka masa da littafin sa mai bayani kwatta filla dalla dalla shine qur'anin da ya wuce karfin ko littafi al-fariq bayna al-huda wa littafin da ke bambantawa tsakanin shiriya da bata wal gayyi war rashad mai bambantawa tsakanin bata da shiriya duka abu ne hausa ta bata da wadi al-huda da ar-rashad ai duka shiriya ce ko al-gayyu da abdalalo duka sai mu ce bata ce hausa ba fadi inda fulatanci ne da mun samu kalima mun sa wa shakki wal yaqin yana bambantawa tsakanin shakka da yaqini fa sharaha Allahu lahu sadra Allah ya buɗa ma manzo Allah kirjinsa a wajen daukar wa'ayi da gaskiya da yada ta wa wada'ahu wizra duka wani nauyin da ke hana masa iyar da sako Allah Allah ya dauke masa wannan nauyin wa rafa'alahu dhikra ya daga ambato manzo Allah duniya kowa na ji ne ko inda ba a so ne dole a ji shi ballinta inda ake son sa wannan shine manzo Allah ko baka so sai ka ji ake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah akwai kasashen da suka sa doka kada a yi kiran sallah suka sa doka dukkan ma addinai gaba daya ba su yadda a sa kiran sallah ga masallaci a yada ba to sai ya zama sun an sa doka ba a sa yadda muka muka sa lasifika yanzu kowa na ji ko bi za ka bisa hanya sai ka ji muke muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to su ta waje so hana wannan duk abin da za a yi sai dai ka shiga masallacin ka kai abunka kai ma ka shiga cocin ka ka je ka yi abunka to suna nan su hana wannan sai ka ji kawai mutum ya kama gidan rediyo na saudiya ko na najeriya ko na ingila ko na ina sai ka ji kawai malami na faɗi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sako ya kai ko wai kai ba ya kai ko ina bai da za ka yi ga social media facebook in ka je ka ji muhammadu rasulullah facebook wanda ta fito daga can inda arna makiya manzo Allah to da ka shiga facebook yanzu kana ji muhammadu rasulullah whatsapp muhammadu rasulullah twitter muhammadu rasulullah instagram muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da inda ka shiga wallahi sai dai ka bar shiga sai ka ji muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa rafa zikira Allah ya daga ambato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waja'ala dhillah wasigar ala khalafa amra ya sanya kaskanci da walakanci da tozarci da tambadewa da lalacewa akan duk wanda ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk tambadewa ta kare ga maki manzo Allah mai saba manzo Allah wa aka sama bi hayati manzo Allah ya rantse Allah ya rantse da rayuwar manzo Allah la amruka innahum la fi sakratihim yamahun ya rantse da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan hakan kuma yayi wannan rantsuwa fi kitabi al a alittafi sa bayyana ne al-qur'ani wa qarana ismahu bismihi ya hada sunansa da sunan manzo Allah wuri guda Muhammadur Rasulullahi haka Allah yake fara a cikin al-qur'ani Muhammadur Rasulullah ma kana Muhammadun aba min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyina yake hada da an ambaci ar-rasul sai Allah na ambaci Allah sai ar-rasul ya hada sunan Allah da sunan manzo Allah a guri ɗaya a sa a gurare daban-daban wannan duka falala ce da ɗaukaka ce ta manzo Allah sai idza dukira dukira ma'a ya ka ambaci Allah ambaci manzo Allah kama fil khudabi kamar yadda ake wajen hudubobi wata shahudi a wajen tahiyya wata azini a wajen kiran sallah waftarada ala al ibadi da'ata ya wajabta ma bayi dole kuwa manzo Allah biyayya Allah shine ubangijin mu ko yake muna dole mu bi manzo Allah ba ganin dama muna ba wallahi ba ganin dama kowa dole ne Allah yake muna dole mu bi manzo Allah kuma yake wa in hata do, in kuka bi shi kun shiri mafhumul mukhalafa idan ba ku bi shi ba kun bace an gane wannan na'am sai ke cewa wa mahabbata kuma ya wajabta muna musoman manzo Allah wal qiyama bi huquqihi ya wajabta muna mu tsaya mu bi haƙoƙin Allah mu bi haƙoƙin manzon Allah mu kwato ma manzon Allah haƙe wanda ya zagi manzon Allah mu kashe wanda ya ci zarahin manzon Allah a ci zarahinsa ina wata an gane wannan shine kwato haƙe manzon Allah bayan haka kuma mu yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yada karantarwar manzon Allah mu faɗi darajar manzon Allah a yada darajar manzon Allah wannan yana cikin haƙoƙin manzon Allah ka so manzo Allah haƙƙin manzo Allah ne ka wa manzo Allah salati haƙƙin manzo Allah ne ka girmama manzo Allah haƙƙin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ne yace dole dole sai an yi haka wa saddat turka kullaha ilaihi wa ila jannatihi falam yuftaha li ahadin illa min tariqihi Allah ya kama hanyoyi ne gaba daya na shiga aljanna duk ya kukkulle yake ba baka da wata hanya sai ka koma hanyar manzo Allah dukkan hanyar da za ta kai ka aljanna Allah ya ruhe yake babu ta ko mata manzo Allah in kana so aljanna in baka so kuma babu wata hanya sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa dukkan hanyoyin gaba da wayanda ke kaiwa zuwa ga aljanna wayanda ke kaiwa zuwa rahama Allah Allah ya ruhe gaba da ce sai ta hanyar manzo Allah fa huwa al-mizan ar-rajih alladhi ala akhlaqihi wa aqwalihi wa a'malihi tuzanu al-akhlaq shi manzo Allah shine ma'auni mai rinjayi wanda akan shi manzo Allah ake auna dukkan akhlaq dabi'a dukkan dabi'a sai auna ta yi daidai da dabi'ar manzo Allah to ta yi daidai ba ta yi ba ba ta yi daidai ba ita ce ita ce ma'aune ina ba ta an gane wannan ita ce ami ita ce ma'aune wa qawlihi maganganu gaba daya maganganun manzo Allah ne amma auni maganganun manzo Allah amma auni in naka ya daidai da manzo Allah yayi daidai in bai ba to bai yi ba wa malihi haka ayyuka gaba daya aka auna su da aikin manzon Allah to zanul akhlaqu ana auna dabi'u halaye wal aqwalu da maganganu wal a'malu da ayyuka da da na manzon Allah wal furqanul mubin alladhi bi ittiba'ihi yumayyizu ahlul huda min ahli ad-dalali kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine al furqanul wato mai rarrabawa mai bambantawa wanda allazi bittibahi yumayyizu alal huda wanda ta hanyar bi ne ne ake gane mu wanda shiriya da kana neman mai shiriya ka nemi mai biyan manzon Allah da kaga mai biyan manzon Allah to shi a shiryaye ba sai ya ba sai ka da ba da kana neman waye batacce kaga wanda ya dauka hanyar da ba ita manzon Allah yayi ba to shi na batacce ba sai ya yarda ba ka ni to kenan biyar manzo Allah shine hanyar tsira shine hanyar shiriya min ahli bulat kuma ta hanyar na ake gane shiryayye da batake walam yazal sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mushammiran fi zatillahi ta'ala manzo Allah bai kushe ba ya ware damtsi a wajen wa Allah aiki da wa Allah hidima la yaruddu an muradin ba wanda yace hana masa fa zabi ma ta umar da abinda Allah ke yayi ba wanda yace hana masa ya ware damke wajen wa Allah aiki sadi bi amrihi yana zartar da umarni Allah la yasuddu anhu sadin duk wani mai kange shi bai isa kange shi ba ila an ballaga risala ya ci gaba da wannan aikin har ya iya da manzancin waddal amana ya bayar da amana da Allah ya dora masa wa naza al'umma yawa al'umma nasiha wa jahada fillahi haqqal jihadi yayi jihadi domin daga addini Allah hakikanin jihadi ba fa biri bi risalatihi arbu ba da zulumatiha sai ga kasa ta haskaka bayan da tana da duhu wa ta'allafat bihi al-qulub ba'da shattatiha Allah ya hada zukata guri ɗaya da suna can rarrabe da ana ta ana yaki tsakanin al da al-khazraju tsakanin kabilun larabawa daban-daban ana yaki manzo Allah na zuwa sai Allah ya hada su wa tasimu bi jami'an wa la tafarraqu Allah ya hada wura su zukatan su gaba ɗaya bayan manzo Allah ya zo ya da wayannan zukatan bayan da suna can cikin fata da yaki wamtalat bihi al-ardu nuran wa ibtihajan kasa ta cika da haske da kawa wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja mutane suka shiga addini Allah jama'a jama'a falamma akmala Allah ta'ala bihi dina lokacin da Allah ya kammala addini da shi wannan dai annabi wa atamma bihi an-ni'ma ya cika ni'ma ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati ala ibadi ya cika wannan ni'ima ga muminnai istatara bihi Allah ya zabi manzo Allah ya koma wajensa wa naqalahu ila ar-rafiq al-a'la ya koma ya kiranta shi ya mai da shi zuwa ga abokanin zama madaukaka ya koma can wajen Allah ya zabi komawa a wajen Allah Allah ya zabe shi ya koma can tare da shi bayan ya kammala aikin iya da manzanci wal mahallal asna ya mai da shi a guri tsalkakakke daukakakken gure shine gurin Allah wa qad taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda alhali ya riga ya bar al'umma bisa ga hanya daidaitatta wanda ba wanda ke sakin wannan hanyar da manzo Allah ba umma akan ta sai batacce kidahuri sai shi dai ke bacewa ya bar wayannan al'umma akan wannan hanya bayyananna wa tariqal wadi'a hanya bayyananna al-gharra mai haske fa sallallahu Allah yi salati wa mala'ikatuhu da mala'iku Allah su yi salati wa anbiya'uhu annabawa Allah duk su yi salati wa rusuluhu manzanni Allah duk su yi salati wasalihuna da mutanen kirki duka fi salati min ibadihi daga cikin bayan Allah fi salati gawa alaihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama wa'ada Allah wa arrafa bihi kama da shi wa alihi da alayensa kama wa'ada Allah kama da shi manzo Allah ya kadaita Allah wa arrafa bihi kama da Allah manzo Allah ya sanar da Allah ya sanar da bayin Allah Allah sai ta manzo Allah muka san Allah wada a ilaihi kamar yadda shi manzo Allah ya kira zuwa ga Allah wa sallama tasliman kaseera yayi sallama sallama mai dimbin yawa mai yawa sai mu tsaya nan kina da mun ce za mu yi awa ɗaya da rabi amma yanzu awa ɗaya muke saura minti biyu za mu tsaya nan saboda shawarar da muka yi cewa karatun nan da mu yi yanke za mu yi shi matsayin wata wata to amma akwai dalilan da ya sa muka ba da shawarar cewa mu maishe shi sati sati dalilan su ne kamar haka dalili na farko furfesa mansur ibrahim allah saka mai da alkhairi ni gaya masa wannan karatu ce malam gaskiya bai yi ba ce ina baka shawara a mai da karatun nan sati sati irin furfesa mansur a sokoton ya ba mu shawara bai kamata mu saba mu shawara ko ba gaskiya ba to wannan ta sa gaskiya sai ni ce to na karbi shawara na biyu na hango cewa idan muka ce za mu yi wannan karatun shekara shekara a wata wata wallahi wani cewa shi kai da sadda aka karatu na ɗaya nan. na biyu ba mu da shekarkaru da za mu sauke wannan littafin wata wata yanzu shi abinda muka ambata ga shekarar da aka haife shi ga shekarar da ya rasu muka ce ya shekara 60 a duniya ya bar duniya ya yi wancan aiki muku da ke son mu karanta littafin na sai mun fara jin kanshin 60 fa to don Allah yaushe za mu kare shi in wata wata ne kuma littafi yana da yawa don duk wanda ya noshi hamsin ai ya ji kamshin sittin to kaga shekara nawa ka karewa to gani haka muka ce gaskiya ku yi hakuri mu mai shi sati sati to kuma na faɗa ma ajan kwamitin masallaci ga sunan tsaye ga malam hassan can ina malam hassan yanzu akwai shawarar da mun kai shi ita ce nake sai in kai gare ta na yi magana cewa mu mai da karatu na ranar laraba dalilin da ya sa kuma nake mu mai sai ranar laraba saboda muna samun gayyata mafi yawa ranar juma'a da ranar asabar waje wa'uzan da muke zuwa shi yasa muka ce mu mai da shi ranar laraba amma yanzu yan kwamitin masallaci isowa tana sun tuntube ne da wata magana kuma lalle akwai abun saurarawa ne sun ce ranar laraba sannan na malam ibrahim mabera ke zadul ma'adi kuma wanga litahi na don mai litahi gana dusuna a ranar larban na yake yi to kuma akwai wanda ke so su je can su jiyo zadul ma'arif da ibnul qayyim al-jawziyyi kuma su zo nan su ji ilamul muwaqqi'in na ibnul qayyim al-jawzi kuma eh ban jiya ba an tai hutu na shekara nawa uku eh tafiyar da inda ya fiye don Allah ku tsaya mu jiya ku yi hakuri don Allah in dai zai tafiya hutun shekara uku don Allah ku bari mu mai da karatun garin Laraba in dai zai yi wannan tafiya amma in ba zai yi tafiyar ba to za mu yi hakuri mu cigaba da yi ranar Juma'a biza kawai yake jira to karatuna zai je eh, an koma yanzu to do Allah ku bari mu mai kirar ba ɗan komiti ku yi haƙuri don Allah mu mai sai rallar ba don Allah saboda gayyatar da muke samu a makalla a ranar juma'a da asabar na ƙauyuka su maɗauka suna da haƙƙi <laughs> suna da haƙƙi walla muna samun gayyata da wahala juma'a da zo ba mu da gayyata wuri da wahala ko cikin ƙauye ko cikin gari to kaga in mun ka eh, kauce ma juma'ar da asabar da lahadin dai don wa'azi kawai wanga shi ko ya zama wannan karzarallar ba to za kun taimaka mana gaskiya to Allah saka muku da alkhairi to Allah ku mai godiya <laughs> eh, Malam Hassan muna godiya muna godiya barakallahu fi so mubashir Allah ba kuma don Allah a cewa mu bari sai wani wata zuwa Malam Hassan ya kawo mana wannan shawara mu don Allah ayi hakuri mu bari mu ci gaba da yin karatun ga eh mu bashi sati sati yawwa don Allah ku bari mu bashi sati sati kuma rallar ba mu zo mu yi shi rallar ba mu zo mu ci gaba mu yi rallar nan ta tafi ko kaga ta gani mata wata larba sai mu zo mu yi in muka yi ba wata larba mu yi wata larba mu yi kila kamin sallar layya in dai ba mu je eh, juma in dai Allah bai kira mu haji ba to kaga kila za mu samu alal kalla so hudu zuwa so biyar to kaga an ci riba da ce a bari eh, kila wakala sai wata watan na zuwa kusa kila kuma yanzu an yi gab da sallah mu riga mun bada hutu ko ina to mu ci gaba da wannan amma kuma yadda muka tsara cewa za mu yi karatu awa ɗaya da wani abu awa ɗaya da minti ishirin ko da minti ko da rabi a tun na sati sati na yanzu karatu awa ɗaya za mu yi karatun awa ɗaya ne da mun zo karatu awa ɗaya za mu yi amma kuma don Allah ku ɗaya mai hakuri yan kwamitin ina ganin kuna nuna min lokaci kaza ina da lokaci ina dibawa ku bar ɗaukar min hankali don Allah awa ɗayan za mu yi shi da mun zo mun fara za mu ko an ce in tsaya ko ba tsaya ba awa ɗaya na yi da yarda Allah za mu tsaya in ba mu iso da inda bai tsayuwa ba ka san mota in ka iso inda bai kamata kai baki mai in kai baki ma wrong parking za ka yi akwai matsala to in ba irin haka ba to za mu tsaya awa ɗaya wani lokaci kuma za mu eh, rage ko da minti ɗaya ko minti biyu ko minti uku kamar yadda yau mu rage in ba da jawaban gada mu rage minti biyu to insha Allah haka za mu rika ya karamakallah to barakallahu fikum ya kai bayani bismillah a eh, to jawabai dai alhamdulillah malam ya riga ya gabatar da wayannan jawabai ah, abinda kawai rage har yanzu jan hankali wa ɗalibai kyau duk wanda zai zo karatu dalibi ya zama tuna littafi in dai dalibi ne zaman tuna littafi kwarai da gaske in dai kuma ka zo sauraron fa'ida ne wa lillahi alhamdu amma da dalibi wanda zai ce gobe a waye safiya shi ma yana son ya zauna bagiran malam ya karantar da irin wannan littafi to kyau ya zaman tuya mallake littafi kaka kuskura ga tsadar littafi duk tsadar shi ba tsada ba ne